Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizonmu a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaje. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To masu sauraro a yau laraba biyu ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu taɓo maganar kafa hukumar raya yankin arewa maso gabashin Najeriya ne wanda har aka ƙara da jihohin Kano da Filato don cin moriyar shirin. Haka yake to da farko ma shin a ina ya kamata wannan hukuma ko kuma da me ya kamata ta fara ne komai da hankali a kai. eto eh a gaskiya shine na farko dai wani hukuma ta fara dawa da ta kuna matsugunai na su wannan mutane idan ka samu matsugunni to insha Allah bayan an dawo to kuma sai abin da za a ci a gurin a faɗo da hakan noma a gurin da kuma kasuwanci kuma dama wannan hukuma mutanen wannan yanki sun daɗe suna sa ido su ga me gwamnati ta ce akan wannan lamari to kuma sai gashi alhamdulillah yanzu gwamnati da kanta ta kura har ta fara har ma ta kuma ƙara wasu jihohi a ciki Masu duba al'amura yau da kullum irin su Dr. Eh, Khalifa Dikwa ya yi tsokaci bisa wannan al'amari na raya yankin arewa maso gabashin Najeriya. sanin mu kan cewa idan aka ce borno ya shafi duk waɗannan wurare an kafa wannan kuma masifan nan ta zo ta addabe mu kuma kafin ma ta iso ni na faɗa ga irin yadda zai faru abun ba borno ba ne ya kamata a ce duk abun da ya taba baba gana ya taba baban gida To haka zalika kuma da sannu za mu dinga yi muna wayoyi a cikin shirin muna karanto amsoshin da kuka bamu a cikin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter don samun dama karanto da ɗan dama. dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan muryar Amurka a Washington DC. To bari kuma mu fara da karanto muku sakonnin da kuka aiko mana na amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Inda muka tambaye ku cewa menene ra'ayinku game da kafa sabuwar ma'aikatar raya yankin Arewa maso gabashin Najeriya da gwamnati ta amincewa. Ta ina kuma hukumar ya kamata ta fara mai da hankali? To fara Maryam da sakon farko da ke hannuna na Hassan bin Muhammad Almangawi Macina. Mm. Ya ce to yau da gobe ai wuta bata mutu ba ballantana a zuba mata wato karuwa har yanzu da sauran rina a kaba ganin yadda kungiyar Boko Haram suka zafafa kai hare-haren su a wasu sassan na jihar Borno musamman a cikin wannan lokaci a Maiduguri inda so samu ne da kamata yayi gwamnati da jami'an tsaro su mai da hankali wajen maido da zaman lafiya a yankin da kuma inda su boko haram din suka addaba irin su jihohin adamawa barno da yobe idan an sami dawwammamen zaman lafiya kowa ya koma matsugunansa to sai a yi maganar gina yankin da samarwa jama'a sana'o'i na waɗanda za su yi daga ƙarshe nake roƙon allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a jihohinmu na adamawa borno yobe da ma duniya baki ɗaya sai kuma lawan alkali ya ce tabbas wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta yi na kirkiro ma'aikatar raya arewa maso gabashin najeriya wato yankin da 'yan ta da kayar baya suka lalata ya yi daidai mu shine waɗanda nauyin ya rataya a wuyansu su ji tsoron Allah su yi abin da aka umarce su ba saɓani yadda wasu suke sama da faɗi da dukiyar da aka turo domin 'yan gudun hijira ba Allah ya sa wanda aka yi tsarin domin su su amfana da shi amin To Allah ya sai kuma baban gida Aliyu Rijau ya ce kafa wannan hukuma wacce za ta sake farfado da arewa maso gabashin Najeriya abin murna ne amma ya kamata a sanya wa hukumar masu sa musu idanu sannan kuma ya kamata a ƙara tsaurar matakan tsaro don kada a yi wa shirin riga malam masallaci daga ƙarshe ina mai kyakkyawan fata cewa Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu amin. Amin. Sai Kabir Nasir Sheme ya ce yau da gobe muna maraba da wannan hubbasa domin raya arewa maso eh, gabashin Najeriya duba da yadda kungiyar Boko Haram ta lalata yankin da fatan kuma shugabannin za su kula da hidimar da su tsakani da Allah. To sai kuma Sani Dino Udubo ya ce yau da gobe ba karamin ci gaba za a samu da kafa wannan hukuma ta bunƙasa yankin arewa maso gabashin najeriya ba ganin yadda rikicin boko haram ya kawo ci baya a yankin ƙalubalen da ke gaban hukumar shine ta gaggauta gina garuruwa waɗanda boko haram ta lalata sai kuma yahuza sa'idu bky kakihum eh, to kakihum kakihum <laughs> eh. to ya ce yau da gobe hakika wannan kuma wani sabon ci gaba ne ga al'umman arewacin najeriya musamman talakawan arewa maso gabas gani yadda yankin arewa ke fama da karancin abinci wato matsalar yunwa kamata ya yi kungiyar ta dukufa eh, wurin farfado da arziki ta hanyar bunƙasa harkar noma da sana'o'in gargajiya domin kuwa noma ga talakan Najeriya shine kan gaba. Haka kuma yana da kyau ƙungiyar ta ɗauki alhakin kulawa da wasu ɓangarorin ilimin yara ƙanana da kuma nakasassu. Da fatan Allah ya maina jagora amin. To sai kuma mu tsallaka kafin mu ci gaba da shirin mu sake karanta wani ga wani yace Sha'aibu Zidane mm. mm. yace Assalamu alaikum yau da gobe. Mu 'yan mm. Najeriya hakika mun yi na'am da kafa wannan hukuma hukuma ta farfado da yankin arewa maso gabas da gwamnatin kasar mu ta yi kuma dan duk dan kasa na gari ya kamata ya yi na'am da wannan al'amari ta inda ya dace a fara kuwa a ganina ya kamata a fara ne ta inda barnar aka fi mata illa ko kuma aka fi yin barna a jihar Borno da Adamawa da Yobe mu dai fatanmu Allah dai ya sa 'yan kwamitin da aka nada a wannan bangarori su zama masu tsoron Allah ne. to ina ga maryam ai ina ga sai <laughs> yauwa sai mu dan nutsa cikin shirin kin san an ce sai an da can a dakina <laughs> to eh, haka yake yanzu kuma ina muka nufa eh to yanzu sai mu je ga tattaunawar da muka yi sa mu na Abuja ya mana mm. da bayan Allah guda biyu wanda dukansu 'yan jarida ne ga yadda tattaunawar ta kasance tsakanin nasiru adamu el hikaya da adamu attahiru wani mawallafi a yanar gizo da mm. kuma delemi mustapha wanda shi ma dan jarida ne mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum inda kuma suka tattauna game da inda ya kamata wannan hukuma ta raya yankin arewa maso gabas malami barkanmu da shigo a wannan zaure inda za mu tattauna kan hukumar kula da arewa maso gabas ina tare da adamu attahiru mai watsa labaru ne musamman ma a yanar gizo a tarayyar najeriya sai kuma dan jarida dailami mustapha golu ku da shigo a zauren ah, barka da bari mu fara da kai adamu attahiru wani muhimmanci kake ga wannan hukumar za ta yi wa yankin arewa maso gabas babu shakka wannan hukuma za ta taka rawar gani wajen inganta banna da ta auku a lokacin da wannan yankin ya sha fama da gwagwarmaya ta 'yan ta'addan boko haram da kuma sauran abubuwa da suka biyo baya musamman idan muka yi la'akari da kafa hukumar da aka yi ta yankin neja delta mun ga alfanun da ta haifar saboda daga cikinsu akwai wanda suka kera mota an kawo ta a nan abuja mun ganta kuma shugaban kasa ya sa albarka akwai matuƙa jirgin sama bila adadin daga cikinsu saboda haka wannan hukuma ba karamin taka rawa za ta yi ba wajen farfado da banna da ta auku a wannan yankin musamman idan aka samu jajirtacce shugaba aka sa jagoranci wurin yana da haɗari matuƙa idan aka sa son rai wajen zakulo wanda zai jagoranci wannan yankin na arewa maso gabas na ji hirar da aka yi da sanata ali indimi wanda ya nuna cewa za a kafa hedikwata a maiduguri bai wannan ya dace gaskiya saboda maiduguri nan ne kamar ta shan azaba daga cikin yankunan da aka sawo cikin wannan yanki na arewa maso gabas in haka ne adamu a tahiru bari ma mu saurari wannan hirar mana ta shi sanata ali indimi eh commission an gama insha Allah eh dama abin da ya rage mu karasa aikin da dan kadan ne ya rage shine muka karasar yau ina fatan kana da sani akan cewa majalisar wakilai sun riga sun kaddamar da shi kuma shi shugaban kasa yana jira sa'annan mu majalisar dattawa dama an dan samu matsala kadan to matsala kadan din ma an an gyagyara shi yanzu dai babu damuwa insha Allah muna gani nan da karshen wannan shekara dai shi shugaban kasa zai rattaba hannu don a samu hukumar da zai sa hankali akan a farfado da tattalin arziki da kuma barnan da aka yi a notice gaba daya Aliyu Dume kun daina muhawarar inda za a sa helkwatar hukuma na wannan ya ce Bauchi wannan ya ce Borno wannan. An yadda akan dama suna jan kafa mu ne an yadda yanzu akan Maiduguri ne za a sa helkwatar. Kai ma ka yadda ina cin. Eh wato kai ne kai nasara kenan karshe. A'a ba bagaran nasara na komi ba ina gani dai sun nuna min mutunci kuma an yi mana adalci. Dama ba za ka ajiye asibiti ka ce ka ajiye asibiti a wani gari kuma wanda bai da lafiya din yana wani gari ba sanata mun gode kwarai da gaske to dai ka ji abin da shi Ali indu ya faɗa kuma kamar yadda rahotanni suka nuna yanzu an sanya Kano da kuma jihar Filato cikin wannan hukumar kai ka fito daga Kano ne ya kake ganin shigar da Kano cikin wannan hukuma wani tasiri zai shigar da Kano da aka yi da kuma watan arewa ta tsakiya watan Filato kenan abu ne mai mahimmanci in aka duba da inda aka samu irin wannan barna ta yan da baya kuma sa su a ciki insha Allahu muna ganin zai kawo faɗo da shi tattalin arziki da aka rasa a cikin jihohin namu kano babbar jiha ce wacce kasuwancin ta kusan za a ce bai ma taɓa tsayawa ba a duk da irin zan iya cewa jarabawa da aka saba samu kana gaban da lamuran kasuwanci akwai wani tasiri da hukuma za ta yi ta haɗa har da shi babban birnin kasuwanci arewacin najeriya to kano alakula kulli halin ni watan in aka ce ma za a dauko ita kanta hukumar tantakat a kawo ta Kano a jita to ina ganin hakan zai fi saboda in ka duba irin bannar da aka yi wa ita kanan watan abin sai ka ce ina lillahi wa ina ilahi raduna a rana daya an samu salwanta ta rayuka akalla mutum 200 banda irin ragaban kasuwanni ana sakawa an bata kasuwancin kuma an kashe bayan Allah so in aka wannan hukuma cancaka ta Kano ma mu za mu ji dadi insha Allah ina roƙon ta gwamnatin kar a sa sarai a cikin wannan harka ta ta wannan hukuma a samu mutum da ta ci wanda yake an san cewa zai iya a cire siyasa a ciki a kawo shi a saka domin a gyara wannan lamari da aka samu Adama Tahiru kada duba lamura na yanar gizo kuma yanzu yawanci labarun farko ma kan same su ne daga wannan yanar ta gizo abin ya hada da dandalin Facebook, Twitter da sauransu. Me kake gani ko kuma zan iya cewa wani nan me zaka ce na irin sharhi mutane ke yi kan wannan hukumar? babu shakka mutane suna nuna goyon bayan su da kuma ra'ayin mutane dai in ya raja akan kafa ainihin wannan hukuma din. Babu shakka idan gwamnati ta kafa wannan hukuma din mutane za su yi na na'am da ita kuma mutane za su karɓe ta idan aka yi la'akari ma da cin nasarar da aka yi na kafa ainihin hukuma yankin neja delta to ba karamin alfano mutanen wannan yankin suka gani ba lokacin da aka kafa wannan hukuma babu shakka idan aka kafa wannan hukuma kuma aka cire san rai aka yi dace da shugaba jajirtacce babu shakka za a ga alfano sannan kuma za a farfado da tattalin arzikin wannan yankin da ya dakushe sannan za a farfado da masana'antu da kuma ayyukan yi? ga marasa aikin yi matasa da sauran bukatoci waɗanda wannan yankin yake bukata al'ummar yankin wato daula in ka lura kusan yanzu ana magana har yanzu akwai inda ake da 'yan gudun hijira wasu kuma garuruwan ana sake gina su a dawo da mutane kamar irin garin bama a jihar borno shin me kake fatar kaga hukumar nan ta fara karyawa da shi ne wajen aikin ta eh a gaskiya shine na farko dai ta wannan hukuma ta fara dawa da bana ta kuna matsugunai na su wannan mutane idan ka samu matsugunni to insha Allah bayan an dawo to kuma sai abin da za a ci a gurin a faɗo da hakan noma a gurin da kuma kasuwanci to insha Allah ina ganin kuma dama wannan hukuma mutanen wannan yanki sun daɗe suna sa ido su ga me gwamnati ta akan wannan lamari to kuma sai gashi alhamdulillah yanzu gwamnati da kanta ta kura har ta fara har ma ta kuma ƙara wasu shahohi a ciki to ina ganin sha Allah kamar da abokin aiki na fara in an samu zartacce kan lamarin to sha Allah zai kamar tarihi ne in Allah su hada Adamu Tahiru ana da labarin cewa wasu kayayyaki mana in gudun hijira da ake turawa yankin su kan salwanta kana ganin ita wannan hukumar za ta iya tunda ma zai helkwata ta ma kai tsaye arewa maso gabas ne kana ga za ta iya taka rawa wajen ganin waɗannan kayayyaki ba su rika yin laya zana ba. Eh, to dama hausa sun ce daga na gaba ake gane zafin ruwa kowa ya ji lokacin da aka yi iya baɗiɗi da labarin salwantar kayan 'yan gudun hijira wanda ake basu daga gwamnatin tarayya sai ya kasance abin bai kai gare su ba so wannan hukuma ya kamata ta sa ido kuma ta jajirce wajen ganin cewa duk abin da aka yi aiwatar aka tsara ya tabbata so da yawa matsalolin da muke samu a najeriya shine da zarar aka tsara abubuwa wajen aiwatar da su sai zama wahala amma idan aka biyo da shiri tiryan tiryan a rubuce a takarda tsari mai kyau amma da zarar wajen aiwatarwa aka samu matsala sai kaga abin bai yi tasiri ba kuma an samu matsala a wajen gabatar da wannan shirin babu shakka idan wannan hukumar ta samu shugabanni jajirtacci waɗanda suka sadaukar da kawunan su domin yi ma ƙasa aiki to za su aiwatar da abin da aka tsara. Adamu me yasa kake ta karfafa lamura na shugabanni a wannan hukumar? In ka kula kuma za a iya cewa dama kuma ce wuce ko ba a taɓa yin irin ta ba. Wasu za su ga tun da ba za a jira a ga masu wani ma za a naɗa ba tukuna kafin wannan sharhi. Eh abin da yasa ni ƙara nanatawa ko kuma ni faɗa ina ƙara nanatawa saboda so da yawa idan aka tashi naɗa mukami 'yan siyasa za su yi za a ga wane ne ya wahala ko da bai cancanta ba ga wuri sai a zo a sashi a ce ai ya wahala ga siyasa to wahala da siyasa daban kuma cancanta ga aiki na amana daban so wannan shi dalilin nake ƙara nana ta wannan zance na samun shugaba jajirtacce ko kuma wanda ya cancanta dalami na tabbatar ka san arewa maso gabas din nan ka zaga yankuna da dama a wasu lokuta ma ka taba zama a gombe ma da ya baka damar sanin tsakiyar yankin ya zaka ce me zaka tuno da shi irin yadda a da yankunan suke da kuma bayan aukuwar wannan mummunan lamari na boko haram yankin ya zama to in ka duba a baya in ka shiga wannan yanki daga abin da ya daga maiduguri zuwa gombe din wata abin abin sha'awa inda zaka ga akwai yi karfin tattalin arziki da kuma yarwa ta jama'a sabanin a wannan shekaru da aka samu ibtila'i hanyar ma a ce ka tafi wani gurin a da ba za ka ji ba in ka duba irin kamar baga watan akwai kasuwa da ake musamman ta kifici wadda aka zo daga baya aka lalata ta babu ita kwata-kwata mutane suka shiga cikin halin haula'i kuma in ka zo kamar misali yanzu ashaka kamfanin ashaka na siminti wanda aka je aka yi musu asarar wajen miliyoyi eh, sakamakon kai irin harar ake yi akwai lokacin da suka aka musu hari sai suka rasa naira biliyan hudu wanda babba asara ce yanzu kamar ah, kaso shanu ta garin fataskum da suka shiga suka same ta ba mutum ba dabbar da an kashe aka bata kasuwar aka bata kasuwancin mutane suka daina fitowa gaba daya wanda ƙarshen ka duba an samu mummuna asara a wannan yanki na arewa maso gabas saboda haka ina ƙara maimaitawa ne ma gwamnati da kawo ba ɗan siyasa ba a'a ta kawo amana wanda ya kamata a ce ya zo ya bi tsari abin kunya ne a ce eh, kamar da aka fara akwai kayan da ta kawo na masarufi sai su bata ko kuna agaji sai bata kuma dan arewa adam wata hiro shin waɗanne hotuna za ka yi tunawa da su da da ake gani a kafafen yada labaran yanar gizo lokacin da wannan rikicin ya kamari da kuma yanzu da za a ce al'amura sun fara lafawa eh, to gaskiya hotunan da ake nunawa da da na yanzu akwai bambanci a yanar gizo hotunan da ake nunawa da babu shakka za ka ga hoton bom ya halaka mutane za ka ga wannan cinya ta fita hannu ya fita wasu kuma ka ga kansu ya dame irin haka nan dai wannan hotunan suke ta faruwa wasu kuma za ka ga bidiyo an to ana yayyanka mutane ana dogo hey, zo sai ya kwanta a yanka haka dai kaka za ka yi ta gani akwai inda za ka ga an kone mutane ga sun yi kamar an kone akuya za ka ga mutane haka nan to duk waɗannan hotunan su ake nunawa da amma yanzu gaskiya daga godiya ga Allah sai ka ga mutum ya ɗauko buhun shinkawa wanda aka ba shi yana fara'a da farin ciki da sauransu yanzu waɗancan hotunan ma sun kawo yanzu ba a koma dai ganin su in ba wa tsohuwa ajiya wanda ke ajiyewa ba To tattaunawar Nasu Adamu Alhikaya kenan tare da Adamu al-tahiru da kuma Dalimi Mustapha waɗanda dukkaninsu 'yan jarida ne. To masu sauraro sai kuma mu lallaba mu tafi ga abin da yake gaba wanda muka tattauna da wani bawan Allah. Usman ɗin ya tattauna da Dr. Khalifa Dikwa, shehin malamin jami'a kuma mai nazarin al'amuran yau da kullum, wanda ɗan asalin jihar Borno ne a Najeriya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. A maganar yankin Arewa maso gabas wanda ake maganar kafa commission wato ma'aikata kenan musamman da za ta raya wannan yanki sai ga shi an yarda da wannan abu har an kara Kano da jihar Filato a ciki. Da farko me zaka ce akai? Mu gode wa Allah mu gode wa al'umma mu gaba daya. Eh, na daya an kafa wannan abun da dadewa ne ya kamata a ce an kafa ta amma kuma ka san dama naka ba da kai in kuma bango bai sage ba dangare ba zai samu inda zai shiga ba sunan an ce nedc arewa maso gabas kuma ka san duk arewa gaba daya a tarihi ko kuma a addinance ta hadu da arewa maso gabas musamman ma daular borno wanda aka hmm. santa babba har hada da bangare na Nijar da Chad da Kamaru. Mm. Wannan mu mun sani domin sanin mu kan cewa idan aka ce Borno ya shafi duk waɗannan wurare. An kafa wannan kuma masifan nan ta zo ta addabe mu kuma kafin ma ta iso ni na faɗa ga irin 'yar zai faru abun ba borno ba ne ya kamata a ce duk abun da ya taba baba gana ya taba baban gida mm. wannan mu sani duk wanda ya san tarihi ya san cewa arewacin nan gabariya da inda wuraren da na lissafa su lokacin da aka ce borno babu sauran dauloli sai bayan shekara dubu ko saboda haka duk wanda ya san tarihi in je mutumin zamfara ne ya san shi borno akwai tunshinsa tunda hmm. akwai garuruwa da sunayen bari bari misali bakura da ire-ire abubuwan da na faɗa kan cewa babu yadda za a yi a taba borno ba a taba arewan ba ka bar maganan kalmomin da aka kirkiro kamar hausa fulani mm. a harshe dukkanmu yawancin mu muna jin hausa mm. amma ba haushe shi kadai a ce in ya bincika bayan shekaru saba'in zuwa sama ya san cewa kabilarsa daga nan ko nan da nan harshensa ya bata ya zama ba haushe amma sunan mu arewa wannan abin da aka kafa dole na an zan kowace jiha a arewa wanda abin ya shafe ta hawa hawa ne borno gaba da idan aka bi aka duba da mutanen da kasan da garuruwan su gaba da an shafe borno da yobe da bangaren adamawa saboda haka an yi kirkiri wannan domin a lura da abin da masifin da ta su da waɗannan na fuskar da aka kashe mutane an ba ta garuruwan su amma kuma ba za a ce wasu jihohi ba su tawo ba musamman musamman ma misali Kano ai abun ya shafe ta ta fuska biyu zuwa uku. Hmm. Fuska ɗaya ta harkar cinikayya gaba daya ta hmm. mutu tun da Borno babu. Kuma an yi mata barna haka za Filato. Duk da cewa iri daban-daban ne yadda aka gama da wajen gurare daban-daban ne amma kuma hawa-hawa ne. Saboda haka in dai da suna za a bi an ce arewa maso gabas. Ko mu san cewa a tarihi ma duk lokacin da aka fara da yin ta ina ne zamu afkawa arewa. yawa sai da aka yi amfani da ilimi aka ce ya kamata a ce a yi maganin ruwan da na teku nan na tafki din nan sai aka bi ta uh, river congo uban gishari ruwan an yi siyasar ruwa an kasa ruwa daga tafkin chadi wajen tattalin arziki na ɗayan kuma mun bincika duk inda muka bincika muna samu dan arewa ne yana ciki yana tare da shaitanin arewa domin a talautar da wajen ire-ire waɗannan makarce makarce mun santa mu kanana muna karatu a turai mun san wannan abun. To na faɗi wannan abun kafin ma su faru. Gwamnati ta fara bita da kule da sauransu. Kuma na cika duk inda muka bi muka faɗa ga yar da ake so a yi. Dan Arewa yana nan yana tare da su a ire-iren mu an yi waje da mu daga wajen aiki mu da sauransu wulakancin da muka gani a sunan Arewa ne. Mun san cewa duk mutumin Borno misali ya san sauran Arewa jikansa. Saboda haka idan ake so a gyara a zauna a ce to Arewa gabariya sunan sunansa Arewa amma kuma a zauna a yi lissafi idan za a ce kaso kaza zai je ga borno kaso kaza ga yobe kaso ga adamawa akwai inda ma suke arewa maso gabas wanda ba su sha wahala irin na kano da da da sauran ba a fuskanci wannan abun ba siyasa ba ce wannan da rayuwa ce kuma mu yawancin mu mumine ne kuma hasada ba na mu ba ta mu bace saboda haka kar mu siyasantar da abun bai zo bai yi ba kuma tarihi zai biyo mu menene abin da ya kamata su kuma mutane su runguma daga wannan abu da aka yi wanda su zai shafa kuma su zai amfanar misali in an yi shi yadda ya kamata din ya kamata a san wannan abin ya zo daga Allah ne kuma duk asarar da kai na rayuwa kusan kowa an yi masa barna saboda haka daga Allah ne ni na rasa eh, yan wana da yawa a ciki waɗannan abubuwa duk Allah ne ya kaddara mana Allah ne kuma jarrabawa daga Allah ne amma kuma mu fuskanci mu taro mu gyara wannan abin da ya shafe mu saboda haka kar a siyasantar kuma a bar wannan abun ya fita da wuri gashi samari suna da yawa suna da kokolwa suna da tunanin na zamani wanda za su ya su taimaka su fitar amma kuma ba siyasa bane babba yayi hakuri hakuri da kwakwalwan saurayi mm. saboda haka ni ina gani a bar wannan abin a yi shi da wuri har lokaci ya shige mana hmm. domin in ba mu gyara da kanmu da kanmu ba ba wanda zai zo daga nesa kuma ya tallafa mana saboda haka mu sa karfi wannan abun a yi shi da wuri mutane mu na majalisa su kai zuciya nesa idan aka ce musu ina son sake fada cewa daular borno ba arewa maso gabas kawai ba ne daular borno gaba ya ne wanda aka san a tarihi shekara dubu kafin sauran saboda hmm. haka kowa ya san cewa borno ɗauka a kansa ne mu mun sani saboda haka mu taru mu gyara duk inda ya shafe mu a yi a cire irin kason da ya kamata a a tallafa a je a yi misali barna kam a kudancin kaduna ma an yi arewacin kaduna ma an yi ko ina barna an yi ana bukata waɗannan tallafi ko ina amma da sunan wanda wannan abun ya shafi fiye da kima din nan a arewa maso gabas din ma borno da yobe da da adamawa ne mm. saboda haka mu kai zuciya nesa mu bar hasada kuma mu bar siyasa tantar da rayuwar al'ummar mu. Mun gode sosai Dr. Khalifu Dikuwa da ka samu damar tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe sai wani lokaci. Salama ta dawo kwanciyar hankali an To Allah kara mana kwanciyar hankali. Isa Lawal Ikara yau da kansa ya ziyarci dan iya don jin mai zai ce game da hukumar wannan raya yanki na arewa maso gabashin Najeriya. To dai dan iya dai shi ya rufe mana shirin da nasiha ga daukacin sa maza da mata. yau da sanyin safiya na kaiwa ɗan iya ziyara ina zuwa ya ce yau waɗan ikara dama kai nake jira shin kana da labarin shirin taimakawa 'yan gudun hijira musamman ma a yankin arewa maso gabas ɗin da aka tafka asara na ce i eh, na ji gwamnati da 'yan majalisar ƙasa sun yunkura har ma an ce har ma an ce an kammala shirin kafa hukumar raya yankin arewa maso gabas ɗin da ke cike da marayu musamman ma yara kuma ma gwamnatin ta amince kasance a kashe kuɗi na maƙudan naira dan iya ce to ai wannan ne yasa nake ta tsimayin ka don na san yau kam akwai hira saboda ni a gani na gwamnati ta yi wa al'ummar waɗannan jihohi kara don ko hukumar ce za ta taimaka wajen ganin al'umar wannan yanki sun tsira na ce dan iya ka san fa ita wannan hukuma za ta yi aiki ne a matsayin uwa don ita ce za ta dinga kai taimakon gaggawa ga dukkanin waɗannan jihohi na arewa maso gabashin da suka sha damban dambarwa kai zama a hada da jihohin plateau da kano ta kanawa a takaice dai hukumar ce za ta yi aikin ganin yankin ya samu farfadowa don kasan hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram dinnan fa ya jefa al'ummar yankin arewa maso gabashin cikin kaduwa kuma ya bar dimbin al'ummar da ke yankin cikin yunwa saboda haka ne ma gwamnati ta ce a hanzarta kai wa al'umar agajin gaggawa alabashi su ma sa samu zarafin shan lagwada irin ta rayuwa ko sa samu su fara warwala irin ta sauran jama'an da suke cikin natsuwa dan ya ce to Allah dai ya sa wannan hukuma ta samu kyakkyawan tsari saboda tallafawa al'ummar yankin arewa maso gabas din da shine burin shugaban ƙasa Buhari kaga kuwa ai kafa wannan hukuma shine matakin fari da zai warware al'ummar arewa maso gabas din daga tsatsauran dauri tunda dai an ce yanzu yankin ya samu zaman lafiya irin na dauri sai dai kuma idan ana son wannan hukuma ta zama abin alfahari ya zama wajibi wajen naɗin ta a yi dogon nazari idan kuma an kammala komai sai a sakar mata kuɗi masu kauri musamman dai idan ana son farfado da arewa maso gabas ɗin cikin sauri saboda bincike fa ya nuna al'ummar yankin suna rayuwa ne kamar a gidan yari na ce ɗan iya to sai mu ce allah ya sa a dace ya kuma baiwa mahukunta ikon gyatta yankin arewa maso gabashin da aka ce ya lalace sai dai kuma fa dole idan za a naɗa shugabannin wannan hukuma sai an tantance a baiwa masu gaskiyar da idan an nuna musu manufar wannan hukuma za su tsaya su jajirce wajen ganin sun inganta rayuwar 'yan yankin da ta susuce alabashi da sannu al'ummar yankin su ma sa samu su yi fice musamman ganin yanzu an ce harkoki a waɗannan jihohi sun su kurkuce kuma ma kusan duk wata dama da al'ummar suka samu a da fa yanzu ta ta kucce don haka dai wannan hukuma na da aiki a gabanta face-face musamman ganin a baya idan gwamnati ta ware irin waɗannan kuɗaɗe don taimako wasu ne kawai sukan zaga don su sace To Allah ya kyauta. Maryam dan ba mu sako a Twitter. Ok to at dan Fulani Mubi ya ce yau da gobe kamata ya yi a fara mai da hankali akan harkar noma da kiwo da masana'antu da hanyoyi. Dan yau a Mubi rashin hanya ce damuwar mu. To Allah ya sa mu dace da fatan kuma an amfana da wannan shirin na yau da gobe a madadin ita kanta. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara nake fatan Allah ya hada mu gobe a cikin wani sabon shirin na yau da gobe a madadin Julie Leather Gresham da ta haɗa mana sauti da Ibrahim Jarmai da ya sada mu ta Facebook Live. da ma injiniyan mu na yau Aidin Utko sai ni Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Amurka ta